يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 23 ga watan 6 shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 1 ga watan 4 shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin Al-Lu'lu'u wal Marjan na Muhammad Fuad Abdul Baqi Allah ya saka masa da alkhairi فيما اتفق عليه البخاري ومسلم دنگان حديثان دا امام البخاري da muslim suka hadu akan ruwaitar su a yau zamu tashi a shafi na 21 a ƙarƙashin babi na 27 hadisi na arba'in babu bayani hali imani man an abihi wa huwa ya'lam babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayani a kan halin imanin wanda ya kyamaci babansa alhali yana da masaniyar babansa ne wanda ya ƙi ya danganta kansa zuwa ga mahaifinsa alhali ya san wannan mahaifin shine mahaifinsa yaya halin imaninsa yake kasancewa shine za mu ji a yau insha Allah ta'ala mala yace hadithu abi dhar hadisin farko a karkashin babun hadisin sahabin annabi abi dhar radiyallahu anhu Allah yarda da shi wa سمع النبي صلى الله عليه ya ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa يناتشيوا min من رجل ادعى لغير أبيه babu wani mutum da ya yi tutiyar wani babansa ya ce shi ne ɗanwani alhali ba ɗansa ba ne wa huwa ya alamu alhali yana sanar da nasa mahaifin ina sanar da cewar wannan ba mahaifinsa ba ne illa kafara billa face sai ya butulce wa Allah wa man da'a qauman laysa lahu fihim nasab wanda kuma ya yi tutiyar wasu jama'a ya danganta kansa da su alhali ba shi da dangantaka da su ya sunan ka ce ni ne wane jikan ɗantata saboda kuwa na jin ɗantata wani ne alhali bai da dangantaka ɗantata ko ya ce shi ne wane jikan ɗangwatai ko waninsu ko ya dubu wani ƙasar gumin malami shi ni ne wani ɗan gidan wani jikan abubakar gumi ko jikan nasiru kabara ko jikan isa waziri ko jikan wani wanda yake ga cewa in ya faɗa ya danganta zuwa ga shi saboda ya yi rayu da ana ganin wani ne shi a inda ya rayu shi ma za a ji cewar shi ɗan wani gida ne to manzo wanda ya haka ya danganta kansa ga dangantakar da bai da dangantaka da su ya falyatabawwa maq'adahu minan nar ya tanadi wajen zaman a wuta ya shirya wa gurin zamansa a wuta a kharajahul bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi a kitabul manaqib wanda shine na 61 cikin jerin kitab kitab da imam al-bukhari ya kulla a cikin sahih bukhari nasa kuma shine babi na biyar babin da ke cewa haddasa na abu ma'mur wannan hadisi kamar da muka ji lafazinsa yanzu da ma'anarsa a takaice wannan shine lafazin ruwayar imamul bukhari lafazin ruwayar imamul Muslim tana cewa an Abi an karbo daga Abi Dharr annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewar haƙiƙa abuzar ya ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in ka duba ruwa da ke gaban mu annahu sami annabiya sallallahu alaihi wasallam da a ce nabiya da a ce rasul dai manzon ake ne nan an ce annabi matsayinsa na annabta nan kuma rasul matsayinsa na manzantaka to sai to lafazin da yake biye da haka cewar abu zar ya ji annabi ko ya ji manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi na cewa laisa min rajulin da'a li ghairi abihi nan ba bambanci tsakanin bukhari da muslim a wannan gaba a inda suka bambanta har zuwa inda ya ce wa huwa ya alamuhu illa fara billah duk basu da bambanci inda suka bambanta daidai gaba da ya ce wa manidda a qauman laisa lahu fihim nasar a ruwa da muka karanta ta bukhari in ka koma muslim abin da ka tarar wa manidda a ma laisa lahu fa laysa minna wa manidda ma laysa lahu falaysa minna nan kuma wa manidda qauman laysa lahu fihim nasab an gani ko to can sai da aka ce wa manidda ma laysa lahu falaysa minna sai aka ce wal yatabawwa maqadahu minan nar nan kuwa da aka ce wa manidda a qauman laysa lahu fihim nasab sannan sai aka ce fal yatabawwa maqadahu minan nar sannan a ruwayar imam muslim akwai ƙarin wa man da a rajulan bil kufri wanda ya kirayi wani mutum da sunan kafirce kai kafiri idan ganta masa kafirci aw qala adu wallah ko ce da shi kai makiyin Allah walaysa kadhalika alhali ba haka abin yake ba ba makiyin Allah bane ba kafirin bane illa hara alaihi fa ce sai wannan kalmar kafirci ko makiyin Allah ta dawo kansa kun ga idan ku duba lafazin imam muslim ya zama da ƙari akan lafazin ruwayar imam al-bukhari sannan kuma da dan bambanci tsakaninsu a daidai tsakiyar hadisi sai ma'anar hadisin hadisin ya fara cewa laysa min rajulin da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara billah da aka ce laysa min rajulin abinda ake nufi babu wani mutum kowaye shi itta'a li ghairi abihi da ya danganta kansa ga wani babansa da ƙarya mana ya ƙaryar dangi da wani wanda ba babansa ba ce shi ne wane ɗan ashe ba dan wanan ba ne ya riƙi wannan wanda ba baban nasa ba a matsayin babansa wannan wanda ba mahaifin nasa ba a matsayin shi ne mahaifinsa shine malamai suke cewa da manzo yake cewa laisa min rajulin babu wani mutum anan rajul din in an faɗi rajul a larabci tana nufin namiji babban mutum da ya mallaki hankalinsa baligi yake da masaniyar al'amura kuma ce ya danganta kansa zuwa ga wanda ba babansa ba malamai suka ce to an ambaci namiji ne saboda shi ne mafi rinjayen abin da ya fi faruwa namiji shi ne yake kaiwa da kawowa a waje shi yake wato ƙoƙarin samun wata daraja da ƙima a inda yake kaiwa ya kawowa in ya danganta kansa da wani wanda ake jin wani ne saɓanin mace dama tana gida ina ma ta kai ta gabanin sai ta ce ita ce 'yar wance wance 'yan wance ya fi ga namiji faruwa irin wannan danganta kanka wani wanda kake jin wani ne dan kai ma ka zama wani a gurin waɗanda ka danganta wa kanka wannan wani to amma malamai suka ce to ko mace ce ta danganta kanta zuwa ga wanda ba mahaifinta ba ta ce mahaifinta ne hukuncin ɗaya ne an fahimta ko dan kada a ce laisa min rajulin ka ce ai da maza ake a har mata tun macen da ta danganta wa kanta wanda ba babanta ba ta ce shi ne babanta to hukuncin da ya samu namiji shi ne zai same ta kuma su maɗin suna yi musamman wacce aka zo neman aurenta da ni na san wata yanzu haka baban nata shi dana jin kura da su ba sani ba a rijiyar lemu harawa yake sayarwa ko kuma tumaki dama dai abokan haɗi ne da harawa da tumaki ko maciya harawa ko kuma harawa dena harkas sai take ga cewar a ji cewar babanta ne wannan mai sai da harawa za a ji ba ta da babban aji saboda haka to akwai kanin babanta da ke can birget in za ka shi gidansa ma sai an buɗe get shi ya ya ƙasaita to da haka ko da aka dan ci karo da ita to ke yaya ci a ai kaza kaza to ya ci a gidansu can kaza can kuma gidan kanin babanta ba shine mahaifinta an fahimta ko to yana faruwa har da su to wanda ya ki danganta wa kansa mahaifin da ya haife shi dan yana jin cewa ai mahaifin kamar da wani gazawa ko illa a ce shi ne babansa to hukuncin ɗaya ne in yi haka ya butulce wa Allah saboda ai uban da ya haife shi ba shi ne ya kaddara wa kansa ya zama baban wannan ɗan wanda ya halicce shi shi ne ya zafar masa ya biyo ta tsatsan wannan baban da yake ko waye wa butulci Allah shi ma uban ba yadda ya iya da wannan zai zama ɗansa an zartar masa haka ko da haka to ƙarshe idan ka ƙi a uban kin in an tafi an tafi zai koma zuwa ga wanda ya hukunta maka ya zama uban saboda haka wanda ya haka ya butulce wa Allah sannan bayan haka sai aka ce wa huwa alamu illa kafara billah alhali wanda ya danganta wa kansa wani babansa ya danganta wa kansa shi yana sane da cewar ba babansa ba to a sannan hukuncin ike kama shi na ya butulce wa Allah ɗin na ya butulce wa mahaifin da ya haife shi ya ƙi babansa ya danganta kansa zuwa ga wani babansa shi ne malamai suke cewa to wannan cewar yana sanadin da baibayin magana ce ba sake take ba cewar ya sani ko bai sani ba haka abin da zai faru da shi ke. na cewar ya cewar Allah a sai yana da masaniyar wannan ba babansa ba ne wane ne babansa ya kyamaci ya danganta wa kansa babansa ya so wa kansa danganta wa kansa wani babansa to a sannan hukuncin cewa Allah yake aiki a kansa saboda ya yana sane yayi da gangan da ganganci an fahimta ku to shine malamai suke cewa cewar sai ya zama yana da masaniya to wannan cewar sai yana da masaniyar ta shafi ya kore wa kansa baban nasa ta shafi ya tabbatar wa kansa wani babansa duka sai yana da masaniyar haka kenan da za a samu ɗan da ya taso ya ji ana kiransa da sunan wani babansa bai buɗi ido ya san babansa ba bai kuma iya sanin wannan ba babansa bane aka ce waye babanka ya ce ne da ake kiransa da shi to ba za ka ce masa ashe kai da babu tili ne ba an fahimta ko saboda bai sani ba wannan abin da ya faɗa iya abin da iliminsa ya kai kai kenan shi haka ya zata haka yake kyauta kan abin da ke an fahimta ko irin wannan yana faruwa musamman a wannan lokacin da ake zuwa a ɗauko wani daga cikin gidan marayu ko shi bai taba haihuwa ba je can a yi rubutu a ce to a bashi wannan a matsayin zai kula da shi kamar dan da ya haife shi zaka kula da makarantarsa zaka kula da abincinsa zaka kula da sitarsa da kaza kaza kamar dan da ka haifa ya ce ya yarda ya karbo ya tau in ya zo ya tashi shi cewa zai shine babansa an fahimta to in ya ce shine wani dan wani a nan bai san cewar shi ba babansa bane ba a kuma gaya masa ba to ba za ka masa hukunci da abin da wannan hadisi yake cewa haka wanda ya tsinci kansa a irin yanayin da ‘ya'ya suke tsinta kansu a ciki a lokacin magabatanmu galibi in ka duba rayuwar iyayenmu idan gida ya zama babban gida to idan lokacin yi wa ‘ya'ya kaciya ya yi guda ɗaya daga cikin ‘yan gidan nan zai tarkata ‘ya'yan duka yi musu kaciya idan lokacin sa su a makaranta ya yi guda ɗaya daga cikin iyayen gidan nan zai ɗauki yayan duka ya kai su makaranta mun yi irin wannan yanayi ɗan ɗan uwanka ɗanka ne ɗanka ɗan ɗan uwanka ne saboda haka idan ya je ya kai su makarantar yadda ya tafi da su ayarin nan in sun kai su talatin da ƴaƴan wansa da ƴaƴan ƙaninsa da ƴaƴan ƙanwansa da waye duka gaba ɗaya sha za a yi wane wane wane wane wannan da ya kai su shi za a yi ta sa sunansa a matsayin shine majibincin al'amarin su babansu an fahimta ko haka ko magana ce ta za a yi auren sai taso sai a ce tafi gurin baban kuma ya san shi wannan baban kan babansa ne ba shine ya haife shi ko wan babansa ne ba shine babansa ba shi kanin shine ya haife shi duk wannan haka aka rika yi saboda haka ka taso ana kiranka da suran kanin babanka ta haka za ka komai da takaddunka da waye duk takarda kama an je an sa haka da kuma yadda muka samu kanmu iyaye mata babarka idan ta tafi ta kai ka asibiti lokacin da baka iya kai kanka ba ta ana kai ka in ta je aka ce ya sunan ɗan sai ta ce wane sai ta faɗi sunan ƙanin babanka a matsayin babanka ba ta faɗi sunan mijinta ba an fahimta ko haka aka riƙai. sai zaman tuwa asibitin maje wannan sunan ne a makaranta an je wannan sunan ne an fahimta ko a takaddunka wannan sunan ne amma ainihin baban da haife ka wan wannan mai sunan da aka gaya ma to irin wannan ba za ka ce to ai kai masa hukunci da irin wancan hukuncin da aka faɗa ba an fahimta ko ni kaina nake muku wannan bayanin ya shafe ni ina faɗa so da tare idan irin wannan ya zo a karatu na shahara da abubakar abbas amma abubakar zakariya nake mahaifina sunansa zakariya ƙaninsa ne abbas kuma shi ya kai mu makaranta duka so da haka da ni da sauran duk 'ya'yan da ya fa duk a makaranta haka abbas abbas abbas haka ake kira haka hannu kai manzalin da na isa aure ba kowa ya san ba shi ne mahaifina ba sai dalili irin wanda ya kama ne bayan to haka tana faru tun kasance kanka irin wannan yanayin yanzu ka zo ka ce za ka sake takaddunka can ma in kai sa ce da yadda aka takardar sunan wani ya hau ko kai kanka kaiwa kanka lamba sannan kuma su waɗannan iyayen wanda ma bai riga ya yi karatun ba cha zai yanzu ne ya san ni ba babansa ba da da ya ci ya sha neman sutura na kai shi makaranta duk bai ce ni ba babansa ba ne yanzu ne zai saka min da wannan ko to akwai bambanci sai an fahimci da abin su sai ka gane wannan da wannan to dai hadisi yana gaya mana wanda ya san wane ba babansa bane ya kyamace ya danganta wa kansa babansa ya danganta wannan wanan da ba babansa ba kansa to yayi butulci ga Allah shi abin da hadisi yake cewa to shi ne malamai suke cewa a wannan hadisi akwai sanar da mu halaccin fada wa wani sako mai girma kafirci ba dan yana kafircin da yake fitar da mutum daga musulunci ba domin an ce babu wani wanda zai tutiyar wani babansa yana sane da cewar shi ba babansa bane illa kafara billa. face sai ya kafirce wa Allah wani kafircin ake nufi kafircin ya ɗabi'antu da halayen da ba na musulunci ba ba dan shi ya rikide ya zama kafiri ba an fahimta ko saboda haka sai zamanto cewar nan an jingina wa babban laifi na ƙin ko ƙyamar mahaifin da ya haife ka ka danganta kanka waninsa cewar kamar kafirci ne me kafirci ai shi ma asalin kafirci bitul cewa Allah ake shi da ya cancanta a bauta a ƙi bauta masa shi da ya cancanta a ɗauke shi a matsayin wanda ya da kowa da komai a ji cewar akwai wani kamar sa ba shi ba sai kuma ya zama to obama da ya haifi mutum an masa shigin irin wannan butulci to saboda haka kafara billa ɗin ba ana nufin kafircin fita daga musulunci ba a ana nufin an gaya wa wannan laifi kalmar kafirci don a kyamaci laifin Don a nesace shi wasu malaman suka ce to akwai bayanin da yake nuna haka malam imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama da ya zo ƙarƙashin wannan cewar illa kafar billah sai ya ce akwai fasara guda biyu wasu suka ce face ya kafirce wa Allah kafircin ake nufi to da kuka ce kafirci ake nufi ai cewar wane ba babana ba ne wane ne babana alhali wannan da na ce babana ba babana ba ne wancan na ce ba babana ɗin ba shi ne babana ai ba shirka ba ne ai ba tarayya da Allah ba ce an fahimta ya kuka ce kafirci ne kuka fassara shi akan cewar kafircin ake nufi suka ce eh, muna nufin kafirci ne idan wanda ya haka yana jin cewar hakan ya halatta ai an fahimta tunda ita shari'ar musulunci addinin Allah ya nuna haramcin yin haka shi kuma yace ba komai an yi to akan haka ya halatta abinda Allah da manzo suka haramta ya kafirta an fahimci bayanin to abinda ake nufi kenan illa kafara billah face ya kafirce da Allah matukar ya halatta yin haka yace wannan fasara ta farko ce fasara ta biyu kuma suna fasara cewa a'a da aka ce illa kafara billah face sai ya butulce wa ni'imar Allah da kyautatawar da ya masa domin haƙƙin Allah ne ya zaɓi wanda za ka fito ta tsatsansa ba kai da za a yaba kake cewa ta tsatsan wani nake so in fito ba haƙƙi ne na wanda ya zama dalilin samuwarka ka wato ainihin ga girmansa da darajarsa ka kimanta shi ka kaddara shi ba ka nuna shi ba kowa ba ne ba ma ka san jinginu da kai ko ka jingiru da shi an fahimta to wannan butulci ne to shine suka ce abinda ake nufi anan. face sai ya zama ya butulce wa Allah ya butulce wa babansa saboda ba haka ya kamata ya mu'amalanci babansa ba haka ya kamata ya mu'amalanci wanda ya halicce shi ya halice babansa ba to shine illa kafara billah abinda ake nufi kenan yace ba ana nufin kafircin ficewa daga cikin addinin musulunci ba a ana nufin butulci wannan kalma ta kafara malamai suna faɗa dama tana ɗaukan ma'ana biyu in abin da mutum ya yi tarayya da Allah ne in abin da mutum ya yi kafirci ne aka danganta shi zuwa gare shi to ana nufin kafircin fita daga musulunci in abin da mutum ya yi saɓo da daga cikin saban da bai fitar da mutum daga musulunci sai aka faɗa masa kalmar kafirci to ana nufin ya yi butulci an fahimci ma'ana shi ne abin da ke zaka ji Allah na ta faɗa innal insana lakafurun mutum butuli ne to abin da ake nufi kenan da kafara anan na wato butulcewar ni'imar Allah subhanahu wataala ci gaban hadisin sai cewa manidda a qauman laysa lahu fihim nasab wanda kuma ya tutiyar danganta kansa ga wasu jama'a da ba shi da dangantaka da su falyatabawa maq'adahu minan nar ya shirya wa wajen zamansa a wuta can maganar ta taƙaita iya wanda ya jingina wa kansa uban da ba babansa ba nan ta shafi wanda ya danganta kansa ga wani familin da ba nasu ba an fahimta wanne ya fi faɗi wannan an fahimta ko? sau da haka in ka ce wane ne babanka ba wane ba to a nan ka ɗauki ɓangare a iya wasu mutum biyu in ka ce kai ɗan famulin wane ne to ma'ana ka shigar da kanka cikin wannan rukunin wannan gidan an fahimta ko ba ka ce ga babanka a ciki ba an fahimta ko to duka kowanne daga ciki illa ne da shi wancan aka ce kayi butulci wannan aka ce ka shirya gurin zaman ka a wuce an fahimta ko suna haka duka dai abubuwa ne wanda suke masu muni kuma suna nuna ɗabi'antuwa da ɗabi'a ƙarya don galibin kaji mutum na sanya kai kansa wani guri yana ɗaukan inda yake ya kasa a kan can inda ya nufa an fahimta in uban ne kaji mutum na ƙoƙarin sai ya danganta a kansa wani ba wani ba yana jin ciwon idan ganta kansa zuwa ga wani ya fi matsayi in yadda wannan ne nasa ya ja baya ko ya kasa ya gaza haka kuma idan mutum yana jin cewa ai shi na family kaza ne yana gujewa family kaza to ya fi tunanin cewa familin kaza nan ne yake da daraja in ya danganta kansa nan nan kuma ya yi ƙasa in ya danganta kansa domin in inda ka fi inda kake nan ne ya fi ba za ka so ka tafi inda bai kai shi ba an fahimta ko halayya ce ta ƙarya take haifar da jin kai wani ne a ce kai ma ka isa to musulunci bai yadda da ayyansa su zama irin wannan abinda ake so ka yadda mahaifinka mahaifinka ne di yadda yake nagari ne shi mummuna ne shi tsari ne na Allah ya kurjul hayya min almayyit wa ya kurjul mayyita min alhayy zai iya fidda nagari daga marfi zai iya fidda kyakkyawa daga nagari eh, daga mummuna ko ah, gashi na faru da yawa annabin Allah manzansa annabi Nuhu kuma ya haifi dan da tafiya ba ta yi ba tare da shi ko har Allah yake cewa innahu laysa haka ba danka bane baya tare da kai ai da na halal wanda yake kan abin da kake ya bi ka akan tsarin Allah shine cikakken da su da kaga wannan ya ga annabi Ibrahim wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu naman aliya kaga dan ne nagari uban ne watsatsi can kuma uban ne nagari dan ne watsatsi ko guda nawa sun fi a kirga Suna to ba zai bai annabi ibrahim ce shi shi azara ba sa bane tunda shi arne an fahimta ko ba zai ba wanda ma suke kokarin sai sun kakkabe masa su ma sun gagara sun ta kama kaman hujja ce a ai ba babansa bane ai dan uwan babansa to shi dan uwan babansa ya dace kafirci an gudu ba tsira ke ai ko da kada zaka zage shi sun zagi ne kake jin an fahimta ko to ka karba abin da Allah ya hukunta ko kai hukunci shikenan suraka in babanka babanka ne talaka ne mai kuɗi ne malami ne basarake ne a'a ya iki haka Allah ya hukunta da hikimar da ta sa Allah ya haka ka karba abin da Allah ya zarta haka kuma in danginka ana jin cewa ai ba su da komai karamin dangi ne ko ƴan wasu ƴan tsakuroro ne ba su da takara sun kada ba kakka ji komai ba da wannan Allah yake daraja da kima ba me kai a rayuwa ka bi Allah ko baka bi shi nagarta kai ko kuma rashin nagarta ita ce abin da aka an fahimta ko saboda haka to manzo yake cewa wanda itutiyar dangantakar da ba danginsa ba ya shirya wurin zamansa a wuta to ruwayar bukhari wannan mai cewa manidda qauman laysa lahu fihim nasab falyatabawwa maq'adahu minan nar fi zama keɓantacciyar ruwaya mara faɗin zango kan ruwayar lafazin imam muslim ita kuma ta fi gamewa domin ita lafazin ruwayar imam muslim cewa ta yi wa manidda amalai salahu wanda ya tutiyar abin da ba shi da shi sai dangantaka ba sai dangantaka ba an fahimta na kuma wanda ya da'awar wata dangantakar da ba shi da dangi da su kaga nan ya zama takaitacce nan kuma wanda ya tutiyar wani abin da ba shi da shi ilimi ne dangantaka ce kuɗi ne sarauta ce an fahimta koma me bai da shi ya ce yana da shi to wanda ya yi wannan ya shirya gurin zamansa a wuta shi kasan da tawa na shi ai tare maka karatu kuma ƙarya yake ya yi awar abin da ba shi da shi alhaji da kake ji ce ai inda inda duk ka ja sa kafa kaga da tafiyar da ya maroko da wacce ta Dubai da duk tare muke kawai dai shi ya fi shahara ne a kaina kuma shirga ta iya to wannan yayi yi tutiyar abin da bashi da shi ba haka ba kaga wanda ya fahimci wannan hadisin ba magana zaka je gurin budurwa sai kai mata ƙarya ka karɓo babur ɗin da ba naka ba ka karɓo kayan da ba naka ba duk bai taso ko to da ka je garin neman budurwa ka samu laifi a gurin Allah mai kenan kai ko ba magana ba ta zo ta ce ta kuma ta ga cewar ta mare na ka ashe da duk ƙarya duk balaci ba haka bane an fahimta ko to ɗabi'a ƙarya ce take jefa mutane irin wannan kai da'awar abin da baka da shi kai tutar abin da baka da shi ba daidai ba ne musulunci bai a kan. sau da haka ruwayar imam muslim ta fi faɗi ta game da dukkan wani abu za a iya da'awarsa wanda ba a da shi tutiyar ana da kaza alhali ba a da shi to wanda ya haka ya shirya wa gurin zamansa a wuta Allah ya kiyaye to sannan bayan haka da aka ce shirya gurin zamansa a wuta malamai suka ce abin nufi ma'anar haka sakamakonsa da za a yi masa sakamakon abin da ya cancance shi da za a hada shi da abin da ya cancance shi shine shiga wuta ma'ana sai an kona shi gwargwadon wannan laifin wannan laifin ya cancanci wanda ya shi Allah ya hora shi da kona shi koda da imani da zai sa ya fita daga wuta ya tafi aljanna to ba dai ba zai tafi a karan farko da ake shiga aljanna ba sai ya ji a jikinsa an fahimta shine falyata bawa maqado bin shirya gurin zaman sa a wuta horo na nan najiran sa to shine malamai suke cewa a wannan gabar ko da manzo ya faɗi haka da yiwar Allah su subhanahu wata'ala ya iya yafiya saboda an san wannan laifin na da'awar wane babanka ne ko tutiyar kai dan dangi kaza ne ba dan can bane ba shirka da Allah bace wacce baya gafarta ta ba kafirci bane kafircin fita daga musulunci a'a butulci ne to tunda bai kai laifin tarayya da Allah ba na kafirci bane Allah na iya yafi shi domin shi yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik kenan Allah zai iya afuwa laifin ne da ya cancanci azaba amma Allah na iya yafiya ga wanda ya yi nufin yawa yafiyar sannan ba haka malamai suka ce kuma zai iya saraya a ta dalilin bawa ya tuba daga baya inda ya yi ce Allah ka yafe ni na shahara kowa yanzu yana cewa wani ɗanta ta wani ɗanta ta kuma ɗanta ta ni na san ba ba Allah ka sani na bar wannan abu na na bashi Allah ka yafe ni jama'a a sani wa na fa shine babana almajirin nan na gidan danta ta kawai ni ina dan danga ta ne saboda dai shi ma ya zama gidan danta amma ba ni ba na can bane Allah kuma ka yafe mana jama'a suka je na faɗa an gane ko irin su Allah gafarta malam Allah ji kansu da rahama rawi tata ko <laughs> ya ce ya wai babansa ne wai wato da yake malami ne zaman buzo da kuma wato kiran Allah da ba ɗanta ta ya ga babansa ya ga wato cewa ai wanda ya kamata a ce ta zo gidan nan amma ba masa da yake malami ne ya tsaya wa dare aka yi kankan kai ya kwace wa ɗanta da yanzu shi ma rawi ta ko sai ka gani ko ba komai ayi dariya Allah ya ji kansa da rama to saboda haka idan bawa ba, Allah subhanahu wataala na iya sare masa da wannan laifi sai abinda wannan hadisi yake koyar da mu da amfanin da muka karu da shi daga shi wannan hadisi na sanar da mu cewar arka tabbatarwa da iyaye matsayi da darajar da Allah ya basu ta karka danganta kanka zuwa gare su koya suke uwa ce ko uba wace ce babu ka ce wance ce kai kadda ya matan nan yar hayakin na da ya ce ita da ta yi amma baka yi wata ba za a ka tsarin Allah yake ita ba muna fatan iyaye mata hayakin da take ko haka to da haka zaka fance to ashe ba dan baba suna hayaki sai hayaki ba shi kai dan gidan wani ce a ni dan gidan wani ne wane malam wane ba shi din fa to kai ya muke tafiya kulab da kai ce to kai sai ka tayar da addu'a kawai an gane ko to ba yadda ba ta kaya da ka sai ai addu'a in a bangaren da ya kamata a kasance bane Allah ya gyara Allah ya shirya ta bangaren iyayen ne ko ta bangaren ƴaƴan saboda haka to haƙƙi ne a tsarin addinin musulunci ka kaddara iyaye ka danganta kanka zuwa koya suke kai da abin da ake so ka zama na gari su din in abin da suka bai kai ga fita daga musulunci ba ka ci gaba da musu addu'a da fatan Allah iya kai su in suna nan raye Allah ya shirya su kafin ya karɓi rayuwar su zama sun yi abin da zai su musun kyakkyawar cikawa sannan wannan hadisi yana sanar da mu munin ƙaryar dangantaka ta ɓangaren uba ko ta ɓangaren dangi ka cokan ka ce kai dan dangi kaza ne ko kuma ta bangaren wani ka ce shi shine babanka ba shi bane musulunci ya hana wani saboda ka dai ƙarya a dunkule ba a bari bace a wajen musulunci ba ɗabi'ar ƴaƴan musulunci ba sannan hadisi ne yana sanar da mu cewar tutiyar dangantaka ta ƙarya tana daga cikin manya-manyan zunubai wanda Allah ya tanada musu azaba ta musamman tun daga shari'ance mutum ya shirya wa gurin zaman sa a wuta yake na girman laifi malamai suke cewa ana gane babban laifi ta salon ubangiji ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi irin narkon da aka tanada dan dan wannan laifi ko Allah ya tsinuwa ko manzo akan laifin ko kuma a tsayar da wani haddi horo mai tsanani akan wannan laifi tun daga duniya kamar zina kamar sata kamar shan giya da aka ce ga hukuncin wanda ya ga dokar da take cewa kaza za a yi masa to duk ana gane babban laifi ta irin wannan wanda ko ba a yi masa irin wannan ba to yana ƙasa da su tunaka to wannan hadisi da sanar da mu cewar tutiyar baban da ba babanka ba tutiyar dangin da ba naka ba ina daga cikin manya-manyan zulubai da Allah ya tanda azaba domin Allah ya kiyaye sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar tutiyar dangin da ba naka ba ko mahaifin da ba mahaifinka ba yana ragar imanin bawa domin wanda zai yi abin da za a kai shi wuta ai imaninsa ne rau in imaninsa ya samu cikar da kai cika ba ma zai buta wuta ba karan farko aljanna za a yi shi tawayar imani ce take sa a kai ka zuwa ga wuta kafin ka tafi zuwa ga aljanna su da wani hadisi na sanar da mu cewar danganta kai zuwa ga wani babanka ina jawo irin wannan musiba Allah ya kiyaye Sanan hadisi na sanar da mu bambancin mai ilimi game da hukunce-hukuncen shari'a da wanda ya jahilce su baya musu hukunci iri ɗaya don ce aka wanda ya tutiyar wani babansa idan ganta kansa zuwa ga wanda ba babansa ba yana sanar da cewar ba babansa ba ko kaga sai aka nuna bambanci tsakanin wanda ya san abu ya san cewar bai halatta a haka ba da wanda ya jahilci rashin halaccin haka ya jahilci cewar wannan ba babansa ba shari'a tana bambanta wanda yake da masaniyar abu da kuma wanda bai sani ba ba za a musu hukunci iri ɗaya ba kamar yadda gurin aikatawa horon wanda i laifi ina da ilimin abin laifi ne ba ɗaya yake da wanda ya aikata bai san cewar abin laifi ba ne shi ne malamai suke cewa wa'in kunta tadiri wa'in kunta la tadiri fatilka musibatu wa'in kunta tadiri fal musibatu a azamu in baka sani ba kai abu to wannan musiba ce babba domin kana da jahilci a tare da ka jahilci matsala ce za ka yi ta wato an ɗuma sariya za ka yi ta kwakyariya sakamakon jahilci wa in kunta tadri in ku ka aikata abu kana da masaniyar laifi ne kai shi ka taka doka kana sane fal musibatu azam girman laifin ya mafi wancan an tashi kama ka da horon wanda i wannan abun za a maka horo da cewar ganganci kai sulaka da jahilci da kuma taka doka ana sane duka matsala ce shi yasa Allah cikin suratul Fatiha yake cewa sirat ladina an'amta alaihim sai ce ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba sune yahudawa da suke taka dokar ka suna sale wala dhallin ba batattu ba kiristoci da suka rika yin bautar ruhubaniyanci da jahilci an fahimta kaga abin da ake so ka zama mai ilimi da aiki da ilimi kakka zama jahili ko mai ilimin da baya aiki da ilimi saboda da to akwai bambanci a shari'anci tsakanin wanda ya san doka ya taka da wanda ya jahilce ta ya takat. ta ba ya musu hukunci iri ɗaya wannan rashin sani yana iya sa a sassauta hukunci ko kuma a yi jan kunne saɓanin wanda ya san dokar to nan kan hukuncinsa ya kamata ya zama da tsauri don a maganta sake irin haka a gaba wadda shi ne abinda wani hadisi yake kwarmu da mu abinda muka daidai allah ba mu ladansa kuskure kuma allah iya fi والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد akwai wanda satin da ya gabata ya turo da takardarsa na ce kasancewar rubutun da ɗan tsaho sai su yi haƙuri a wannan satin sai mu fara da amsa wannan tambayar abinda tambayar take nunawa ya samu kansa yana da yawan yin mani kuma musamman a daidai lokacin da yake tsaka da rubuta jarrabawa jarrabawa nan ko ta daɗi ko ta gi daɗi haka take faruwa da shi ce ya fara da wannan matsalar tun yana sakandare har kuma yanzu yana makarantar gaba da sakandare haka tana faruwa da shi ita to idan haka ta faru da shi sallolin da suka same shi a wannan tsakanin haɗa sai yake sai ya samu ruwan da ya tsaftace kansa ya wanka sannan yake yin su ya hukuncin hakan da yake na farko akwai buƙatar a samu tabbaci na cewar da gaske maniyin ne ike yi ba wani mani ba domin a halin muke ciki a kowanne sukan kasa tantance maziyi da wadiyi da mani. akwai maziyi da yake zuwa mutum lokacin karamar sha'awa ko shiga halin tsananin sanyi ko bigewa mai tsanani ko razana mai tsanani tana iya sa a ga fitar irin wannan tumin da zai zamanto cewar ya ji an yi ba da daram ya ce to ko sun dawo ne misali wani sai katar da ya ji kawandansa wani ya kasance fitsari wani ya kasance mazi wani mata da iya kasancewa maniyan to malamai suke cewa in mani ne fita ba da sha'awa ba ba irin su ne ake maganar tilascin wanka ba ko kuma tsula mutum bulala ta kebur ko wani garin ya kunci ko kebur daga jikin babur ɗinsa ya fusata ya ƙi jawuwa ya ga da ƙarfi sai shauɗa wani ya yi mani kan ce to wani ai wahala ce ta kawo shi an fahimta suna bambanta da wanda ya fita da sha'awa da kuma wanda ya fita sakamakon matsi da yanayi na wahala ya zama ciwo wannan matsala ce ta kawo ba lafiya ba to wani suna cewa hukuncin zaba iri ɗaya da hukuncin wanda ya fitar da mani bisa sha'awa haka kuma wanda ya tsinci kansa cewar a ah, ƙaramar sha'awa ce ta motsa to sai i maziyi maziyi yauƙi ne da shi kamar zubin karkashi kuma shi yakan iya fita baka san ya fita ba sai dai wani lokaci ka ga jikewar a jikin wannan ka ko kuma ka ji jikinka da danshi sabanin mani shi in dai zai fita sai ka san ya fita da tun kudo kansa da yake da fita da karfi da yake kuma za ka ji daɗi fiye da a ce maziyi ne ya fita so da ka sai ka tantance cewar maniyin ne sun sai ka ɗauki hukuncin maniyin kai aiki da shi in ba shi bane za ka ɗauka hukuncin abin da ba shi ba kana ta ba shi so da ka in maziyi ne da zarar ka wanke tsiraicinka duka marina da tsiraicin kuma kan shi yayyafa ruwa a gurin da kake tunanin ya taba za ka iya sallar ka kai ibada ba magana sai kai wanka kaga sai ka tashi daga magana ciwar karka hada salloli kana cewa sai kai wanka yasa kake sama amma in ya zamanto cewar eh shi din ne manin ne ko ba ruwan kusa da kai da za ka yi wanka to shari'a ta baka dama ka taimama rashin ruwan ne na gaske wanda zai sa sai ka bukaci don ka samu kai ibada sallah ba karka hada wasu da wata amma in ya zamanto cewar a'a akwai damar da za ka samu ruwan sai dai jinkiri to wannan sanar da kake bi na ka hada wata da wata din a san da haka ta faru da kai da ba kullun yake faruwa da kai ba ka faɗi ga san da yanayin yake faruwa to nan babu laifi a shari'a wani uzuri ya saka ka hada azhar da al'asr ko ya saka ka hada magarba da isha shari'a ta san da wannan ba matsala san da ma manzon yakan hada azar da la'asar ba wani abu da ya faru ba ruwan sama ba ba iska ba ba hadari ba ba kaza ba amma wannan shine karanci sabanin shi'a da suka dauke shine yawaici su kuma suka fi yin haka to kai ma in ka faɗo a irin wannan tsallin ba kai laifi ba a shirya to wannan shine abin da ya shafi wannan tambayar tasa sannan sai kuma wanda yake magana cewar tambayarsa na ambata cewar za a iya karɓo ɗa daga gidan marayu a ba shi kulawar da duk ake bai wa ɗa ga wanda ya zamanto cewar ba shi da ɗa ita to wannan da aka ɗauko shi aka kula da shi kamar ɗa zai bayu ga idan wannan mutumin ya mutu wannan yaron ya gaje shi ba ɗansa ba ne ana sanya gado ne tsakanin ɗa naka da ka haife shi dama dalilan cin gado akwai maganar haihuwa akwai maganar ‘yantawa idan bawa ne ka ‘yanta shi akwai kuma auratayya su suke sa a ci gado shi ba wanda ka ‘yanta ba ne daga bauta don ba bawa ba ne iyayen nasa ne dai ko ba a san su ba ko wani dalili yasa aka yi haɗari sai ɗan aka samu ba kuma sami iyayen ba a san kuma danginsa ba kuma kamancin wanda za aka kai shi nan aka aje ko tsintarsa aka yi su da aka to wannan kaga ba ɗan da ka ba bawan da ka yanta bane ba ɗan da ka haifa da daga daga mani aka samu da shi daga maniyin ka bane ba kuma auratayya ce ta haɗa ka da shi an fahimta ko su da aka dalilan da suke sa a samu cin gado ba ɗaya so da abinda mutum ya mutu ya bari bai da wani sai wannan inda mata mata su ci gado to abinda ya bari shi da kai baitul mali ya to cewa al'ummar musulmi har wannan yaron ya mura an fahimta ko daga inda aka rasa mai cin gadon mutum kwata-kwata aka yi magana sai ko irin wannan dan da ka dauko ka rena tunda baya cikin masu gado to sai dai ya shiga cikin al'ummar musulmi su ƙarar da dukiyarka ga baki ɗaya hashi ba za a ba shi gado a matsayin wanda ya cancanci a ba shi gado an fahimta ko sannan akwai wanda shi kuma a tasu tambayar yake cewa cewar akwai waɗanda ake samu malaman makaranta allo ko watar makaranta allo idan ɗalibinsu ya masa ba daidai ba ce kafirin banza kafirin wa to wannan ma yana shiga cikin hadisin da aka yi wanda ya gabata mai cewa wanda ya ce da wani kafuri za ta dawo zuwa ga wanda ya faɗe ta ko kuma in wanda aka faɗa ya cancance ta hau kansa Ya eh, wannan hatsari ne ganganci ne ba daidai bane karɓar cewa da wanda ka san ba kafiri bane kafiri ko da kana nufin cewar kayi ne dan tsawatawa da kuma masa munin abin da a musulunci bai zo da wannan ababin tarbiya to da haka ba daidai bane ka in kai kana sanin abin da manzo ya faɗa zai haukan ka ka jahilci cewar wannan hadisin ga abin da ya zo kaza kaza kai kana ga cewar kai haka zai kusa ka tsawatu ji girman abin da kai kusa ce ka kiyaye ba daidai bane ka ka sake yin laifi ne in ku mutum yayi da ganganci to kuma hukunci zai da kansa kamar yadda muka sani wannan kuma yake cewa da Allah shi yana magiya yana hada ni da Allah kan wannan shubuhohi da Allah in yi cikakken bayani game da kallon fina-finan Hausa India China America musamman ma dai Hausa batun halaccin su a musulunci ina iya tuna cewar akwai malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama cikin manya-manyan malamai da aka yi a ƙasar saudiya dan baiwa an taɓa masa tambaya kan wannan shin ya halatta a yi wasan kwaikwayo ya ce idan abin da za su faɗa a wasan da suke ba ƙarya ba ƙarya ba ne abinda suka kwatanta suka ce gashi ya taɓa faruwa to ba ai gaskiya suka faɗa hoton abin da ya taɓa faruwa na gaskiya suka baya na ɗaya nan ice zama cewa ba ƙarya ba ne abin da za su faɗa a wasan kwaikwayon zama musulunci bai halatta mana ƙarya da wasa ba na biyu ce kada a samu haɗuwar mace da namijin da ba maharramai ba da musulunci ya hana mu haka an fahimta tun ma gurin yi wasan kwakwan banda na kai ka zauna ka kalla mata an fahimta ko sannan ya ce kuma kada namiji yi shigar mace kada mace ta shigar maza don manzo ya tsine masu wannan kada namiji ya maganan mata kan mace ta maganan maza don musulunci ya tsine masu wannan ya dai kirgo abubuwa da basu kasa gurin goma ba wanda kuma zai wuya ka samu wasan kwaikwayon da ya tsarkaka daga su yace to idan waɗannan abubuwan suka kau to ya halatta a yi wannan wasa a yi shirin wannan kwaikwayon amma in ba su kau ba to karan tsaye aka wa dokokin addinin musulunci kuma aka zauna ake bata lokacin kallon wannan karan tsaye musamman ma da waɗanda suke yin su mun gamsu cewar ba su da tarbiyyar da za su ba marasa tarbiyya tarbiyya sai dai su watsa tarbiyyar mai tarbiyya ah, to abin mamaki mutumin da zo ce wai wai da sunan wasan kwaikwayo wai barawo ya shigo da mutum wai ko ka fita ko zan maka ihu a bisa sunna sau uku wata sunna ai sunna shaidan ce wannan ko saboda haka galibi marasa tarbiya ne suke kokarin wasu za su ba da tarbiya faƙi da shi kuma la yotsi mara abu baya iya ba da shi saboda haka magana ta gaskiya rantsuwar da Allah yi da lokaci ita duk dan adam ina cikin asara ta lokacinsa yace wal asr na rantsa muku da lokaci saboda muhimmancinsa domin duk abin da mutum zai yi a rayuwa daga lokacinsa ne zai amfana ko kuma ya asararsa sai Allah ya ce innal insana lafi khusr duk mutum kowaye shi bai fitar da kowa ba ina cikin asarar lokacinsa sai togaci waɗanda suke fita daga ciki sai ce illal ladina amanu sai da wanda suka yi amfani da lokacin suka yi aikata abin da yake gadar da imani wa amilu salihat suka yi amfani da lokacin suka yi abin da yake gadar musu da aiki na ƙwarai wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr suka wa junansu wasici da gaskiya suka wa junansu wasici da haƙuri waɗanda su ne kaɗai suke fita daga asarar lokacinsu sai ka dawo ka ce to idan ka kalli ibro a wilo ko ka kalli ibro usama ko ka kalli garwa da hankaka a abin da suke aiwatarwa zai ƙari imaninka ko ragasa zai zai ƙari nagarta aikinka da allah zai baka lada ko rasa maka da wannan zai sai ga ya halatta ka kalla ko bai halatta wannan shine abin da ke amma magana ta gaskiya bata wa kai lokaci asara ce ba karama ba awa ukun da zaka kana kallon wannan shirin ko awa daya in ka dauki aya daya ka haddace ko ka dauki hadisin manzo daya ka haddace zaka sami yardar Allah da kusancin Allah da kima a cikin al'umma da kake rayuwa cikin su kuma da a ce irin lokacin da muke batawa da kuɗin da muke kashewa na waɗannan abubuwan kuɗin zuwa kake ka kawo mana nan masallaci a gyaran lasifika ko ka kawo mana nan masallaci a gyara wato ainihin wata matsala da ake da ita ko ka ɗauka ka bayar a kai wankin kafin da kuɗinka ya kai kasa abin da zai ja maka ba kaɗan ba ne sai ka zo ana tambaya taimaka sai ka ɗauki naira goma ka bar sai kuma ka je ka biya naira ɗari biyu ka siyo ibro a wilo ka ka gida ai asara ce da ta kuɗi da ta lokaci da ta tunani da ta basira da ta imani eh, magana ta gaskiya rashin kai bai halatta ba ƙiriƙi ice yana kwanciya ina kwanciya bacci da gajeren wando in zafi ya zafi ma soshin da yake sanye da ita cire ta yake to kuma gaskiya ɗakin da suke akwai ƙannansa maza in kuma a makaranta ne akwai abokan karatu to shin wannan abin da yake yana cikin bayanar da tsiraici ko baya ciki abin da shari'a ta nuna tsiraici abin da ya kama daga cibi izo har wato anin kirjinka ba a so ka bayyana da shi haka tsiraicin ka ainihin tsiraici da ya shafi wato mazantakarka ko kuma ɗoyewa waɗannan duk wuraren da bai halatta mutum musulmi bayyana da su ba manzo ya taɓa gaɗa wa ɗaya daga cikin sahabansa haka ya ce to ya Allah in ni ne kaɗai ne fa ta zan yi tsiraicin sai ce ya Allah da ya halicce ka shi ya fi cancanta daga ka yasi in kana jin ba wani a gurin Allah yana ganin ka ba a son ya tsiraici magana ta gaskiya inda yadda damar da za ka kwanta in zafi ya zafi za kwanta ba ka da sutura to zama da kai sai matakka ne abu amma inda za ka fito cikin wato anin kana ce musu za a iya haka ba kuma kanin za ka yi ce musu wannan duk ku haka za su ɗauka to kuma wannan abin sai sa ma yanzu ba ma maganar wai wani mai a cikin gida ba a'a wani har waje zai fito har waje daga shi sai gajeren wanda za a shi har kofar gida wanda da kuma arna muke ganin suna wani amma yanzu musulun ma yi karewa ma daga bal ɗinsa zai rato rigar a nan musamman sun ci bal ɗin sun ci kwaf cikin manna cin kwaf ɗin haka zai sawo riga a nan ga gumi sharɓe-sharɓe rato cikin unguwa wannan ba ta adam musulunci ba ce magana ta gaske ba daidai ba ne ya zama ba makawa in a gidanka ne da kai sai iyalanka ko a cikin ɗakinka zafi zafi sai ka jiran wando kai bacci ba da ci dami amma dai inda wasu wanda za su bi haka to bai kamata ba daidai ba ne ya saba musulunci sannan wanda yake cewa mai hukuncin mutumin da yake biya wa kansa bukata sakamakon wasa da gabansa wannan bai dace ba haramun ne ina illata kansa malamai suke cewa wanda ya sabar wa kansa haka lokacin da ya aure zai fuskanci matsala saboda yanayin fatar hannu ƙarfin da take da shi ba haka yanayin tsiraici na mace yake ba hannunka ya fi ƙarfi da tsauri idan ka saba biya wa kanka sha'awa da wannan to mace ba ta gamsar da kai to dabi'a tsiraicin ka saba sai da abu mai kaushi kaushi mai karfi bukatar take biya so da ka sai ka a wurin macen da ita da ba ita a gurin ka duk daya kuma zuwa ta matsala saboda haka wannan ba daidai bane kuma Allah subhanahu wata'ala yana faɗar sa na kwarai ina cewa wallazina hum li furujihim hafizun su da suke tsare tsare su illa ala azwaji in kaga sun amfani da tsarin su matansu na shari'a na halal aw ma malakat aymanuhum ko kuma su da aka halatta musu su sadaka da su Allah sai ce fa man iftaga wara azalika fa ulaika humul adu eh fa innahum ghayru malumin wadannan ba ababan zargi bane wanda za su biya bukatarsu da matansu na shari'a ko za su biya bukatarsu da su waɗanda suke sadakansu wannan ba abin zargi bane Allah ya ce fa manifta ga wara a zalika wanda ya nemi bayan waɗannan suka ce kamar mai yin amfani da hannunsa fa ulaika humul adu waɗannan sune suka ketare iyaka da nassin qur'ani Allah ya ce mai wannan ketare iyaka yake to haka ba daidai bane mutum zai illata kansa kuma ga laifi a gurin Allah Allah ya kiyaye na'am

sai saboda aminu kano ne abin shi a gidansa saboda murtala ne abin shi a gidansa saboda buhari ne in ya mutu abin shi a gidansa ba daidai ba ne kuskure ne abin da aka fi a kai musulmi wurin yan uwansa musulmi abin ne shi isamu albarkacin addu'ar masu zuwa su yi addu'a duk sanda za a zo makabarta a sa cikin yan uwansa shine ya fi zama daidai in ka ce a gidansa iya yan gidansa wanda suka ma san ya mutum ina gidan su za su amma daga nan har shekara miliyan in ana birnewa ko kuma ana zuwa makabartar duk musulmin da suka zuwa zai shiga cikin addu'a su ka kun takaita masa sannan kuma za a zo a waye gari wannan gurin da aka sanya shi ko kaga a tsarin addinin musulunci ba a kallon kabari a yi sallah za a kai ga wasu nan zuwa wani lokaci a samu haka tana faruwa a gidan amma can an san makabarta ce ba ni da ce je zai yi sallah an fahimta akwai abubuwa daban-daban da suke shafa irin ba dai daidai ba ne ba wata inshorar musulunci duk inshora duk ta yahudu ce dukkan a shari'a ko wani ko wani zikiri ko wani da shari'a ta ba damar cewa yayin da mutum yake shi idan an ga mai sallama ko an zo an bar shi a ba shari'a ta shi ya ba da ko bai a'a babu dalilin da ya ce in kana wani zikiri in aka ma sallama kakar ansu ana ansa sallama ko da ƙur'ani kake karanta ka san inda ka tsaya za ka iya cewa alaikum salam kuma ka yi a'udhu billahi ka ɗora inda za ka ci gaba babu wani laifi a ciki na wajen tahiyar sallah ina ya kamata ka kalla tunda ana su dama kanka ya zama sambel haka to idan ka bude idan kuma ana so ka kallon wannan da kake karkada na ake so idan kai lokacin da kai zaman tahiya eh. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu